Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Fada ya tsakanin makiyaya da manoma wanda ya sandiyar mutuwar mutum biyu da jikata mutum takwas a ƙauyen Lokoko jet Tsibiri a makon da ya wuce magajin garin Gishimi ya yi tsokaci. Hukumomin Bengu cikin jihar Gaya sun shirya salloli da addu'o'i a ranar Laraba domin zaman lafiya tsaro da zaman jituwa akwai mu da ƙarin bayani. A cikin shirin kuma na musamman zan magantawa kan tasirin matsalar tsaro kan ayyuka masu zane a yankin Tilaberi. To da yanzu ga labar namu ɗaya na bin ɗaya wani fada ya barke a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen Lokoko da ke karamar hukumar karkarar Gishimi jihar cibiri a ranar 28 ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Maris mutum biyu ne suka mutu yayin da takwas suka je rauni da kuna gidaje da dama magajin garin Gishimi Abdulkarim Ango ya yi wa Aliyu Bawa karin bayani. wani matsala tsakanin makiyaya da manoma wanda ya kawo rasuwa mutum biyu mutum bakwai a likita lamari ne wanda ya taso cikin gona ta noman rani da wani makiyayi ya iske wani mai noman rani a cikin wurin shi da dabbobi ya ce ya huta to daga nan ne dai sun ka samu sabani har ta kai ga bugun juna manomin da ya faɗi sai yan uwan sun ka ga ya faɗi sun ka ce a samu su hannu wanda sun ka zo da farko su kuma abun ya same su Allah ya sa mun ka taushe mutane sun ka haƙuri a rana na biyu mun yi tawaga da da prefe na gunduma cibiri sarkin hulani da sarkin arewa mun ka can mun ka kara ba su hakuri mun dawo an ka ci abin ya tashi patrick departmental ta shiga tsakanin abun abin ya karhin ta sai da an ka samo kari daga jihar doso hamadu ce ya haya kasance ya kara lalacewa kira ga matasa su yi hakuri da wannan al'amari da yawa kana An gudanar da saloli da addu'o'i a ranar Laraba a Bengu jihar Gaya a ƙarƙashin jagorancin ofishin magajin gari tare da halartar shugabannin addinai na ƙauyen da hukumomin jiha mun roƙe Allah domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro da zaman jituwa a kumin ɗin madan Sale Lantana Mamudu da kuma magajin garin Bengu a barshi Firfan Gaya sun yi tsokaci kan wannan taro a cikin rahoton Fadal Alu. Muna fatan malaman nan su roƙa mana Allah don mu samu kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin da'irar mu. Da'irar Bangu ba ta matsalar rashin tsaro, hankalin mu a kwance yake, amma bai hanawa ko da yaushe muna ta roƙon Allah don zaman lahiya ya dawoma a wannan da'irar. Tsari ne abin yabawa ina amfani da wannan damar na godewa dukkan al'umma na da'irar Bangu. da sarakuna da suka samu fitowa da wannan tsari na karatun alkur'ani domin zaman lafiya da tsaro da ci gaba ya tabbata a ƙasar Nijar. Duka da'irorin da yarda Allah za su tsara irin wannan kuma za mu shirya shi duka ƙarshen kowane wata ranar Juma'a ta ƙarshe. Har da'irorin shidda su ƙare sai a sake shiryawa saboda zaman lafiya ya fi komai. A cikin shirin ɗaukar malaman makaranta na gwamnati an yi wata ganawa a ranar jiya tsakanin sakatare janar na ma'aikatar kwadago da kuma ƙungiyoyin kwadago. Batun wato ɗaukar ma'aikatan ne da kuma batun wato ƙa'idar aiki ɗin. Isaka Umaru mamba na ƙungiyar Sinaseb ya yi wa Fati Malam Yaro ƙarin haske. Ɗaukar malaman makaranta aikin gwamnati tsari ne da ke tafiya yadda ake so. Gwamnati ta sauya dokokin shiga aiki. Idan za a kimanta kwarewar malaman makaranta 'yan kwantaragi kafin a ɗauke su aikin gwamnati, za a yi shi ne cikin aji a lokacin da suke ba da darussa. Ƙungiyar malaman sun ɗauki matakai domin ganin wannan shirin tantance sanin makamar aiki ta gudana cikin hanya madaidaiciya domin ganin dukkan malaman da suka alakanci aikinsu su sun kai ga samun a ɗauke su cikin aikin gwamnati. Sannan kuma gwamnati ta ɗauki matakin ƙara shekarun zuwa ritaya daga shekara 60 zuwa shekara 62 hakan kuma zai yi tasiri a kan shekarun da an kayyade domin shiga cikin aikin gwamnatin. Sai kuma a ranar Litinin da ta gabata ne hukumar kula da hajji da Umara Koho ta gana da shugabannin kungiyar hajji a Napa kwanaki kaɗan bayan dandali kan matsalolin shirya hajji a Nijar a cewar shugaban a Napa shine na sanar da shugabannin kamfanin hajji da Umara matakan da Koho ta ke shirin ɗauka domin hajji mai zuwa a Nijar Alhaji Amadu Mummuni shugaban a Napa a cikin rahoton gungun Muhammad Dantani. Litinin ta gabata hukumar tsara aikin hajji sun sun gayyace mu domin ba mu labari dangance da taron majalisar ministoci da suka kawo gyaran fuska akan tsarin aikin hajji. Hukumar tsarin aikin hajji tana son ta kawo sabbin matakai, amma mu a gare mu shawara ce. musamman a ciki sun yi bayanin kafin ka zama shugaban gungun kamfanin shirya aikin hajji sai ka tattara mahajjata dubu da ajiye shaida na miliyan 200 babu kamfanin da zai iya kulla yarjejeniya ba tare da amincewarsu ba da kuma gabatar da jerin sunayen masu jagorantar mahajjata wata ɗaya kafin fara aiki abubuwa biyu da bamu yarda da su ba su ne tattara mahajjata dubu da kuma ajiye ajiye shaida na miliyan 200 ba mu yarda da su ba. A ranar ɗaya ga watan Maris an gudanar da wani taron ƙarama juna sani a yamai kan kare masu amfani da ayyukan kuɗi ko harkokin kuɗi latroni a ƙarƙashin ma'aikatar kuɗi ta hanyar dubarun ƙasa na kuɗi na SNF Niger. Mako Muhammad Sakatare Janar na SNF Niger a cikin rahoton Alayi Tajisiyar. Babban kalubalen kariyar masu bukata a ƙasar Nijar shine halin sauyin da ke shigowa na amfani da ake da dijital. Ya zan amfano ga dukkan sassan al'ummar Nijar. Don ko a yau kuɗaɗe da ake amfani da su ta hanyar dijital suna tsumbul sosai ga tattalin arzikin Nijar. Hakan na tilasawa na ayi gyaran fuska da samun daidaito wanda ya dace. Ya zanto masu bukatar suna da hanyar ɗaukar matakai kuma sharuɗan bi su baiwa masu amfano da ma'aikatun dijital din a ƙasar Nijar samun kariyar da ta waje ba. Dubarar ƙasa ta fuskar kuɗaɗe a ƙasar Nijar ta tana da zartar da zuba kasan jarin da ke taimakawa ga kariyar masu buƙata Don haka a yi adadin masu amfano a tattauna kan buɗin da ake iya samu da haɗarin tare da ƙwararrun masana da suka zo daga yankinmu da yankin Turai. Tattare za mu fayyace sharaɗin game da ɗaukar lissahi na 'yancin masu amfano da asusun dijital. ma'aikatar sadarwa ta fitar a ranar jiya da yamma da sunayen 'yan takara a hukumar sadarwa ta csc rukunne uku domin kafofin gwamnati furdusa 'yan jarida da kuma masu amfani da sarrafa injin kafofi masu zaman kansu suna da uku ɗaya masu aikin sadarwa ɗaya masu buga jarida kuma sannan ɗaya masu fasahar al'adu ɗaya na ƙungiyar kare hakkin ɗan adam da demokuraɗiyya sannan ɗaya na ƙungiyar mata za a kuma kira zaben a ranar 19 ga watan maris kuma zaben zai gudana daga karfe 8 na safe zuwa karfe 6 na yamma a ofishin gwamna na kowane yanki. A yau ne aka buɗe dandalin ƙasa na 'yan mata jagora karo na hudu a Yamai. Ƙungiyar ONG New Challenge ta shirya shi kuma zai gudana har zuwa shida ga watan Maris. Nix ilimi gashin cin gashin kai zaman lafiya zuba jari cikin matasa 'yan mata da mata domin ci gaba mai ƙarko. a wannan karo 'yan mata ɗari ne na yankuna takwas suke halarta rachel nian jangon wakilar onifam a nijar a cikin rahoton samira ruwafi Budurwar yau ita ce matar gobe, haka zalika ita ce wakiliyar mu a yau, kuma ita ce za ta wakilce mu gobe. Idan muna son mu canza halayar al'umma a lokaci mai tsawo a Niger da Afirka da ma duniya ga baki daya, ya kamata mu mai da hankali kan kyautata rayuwar 'yan mata, mu mai da hankali kan bunƙasa al'amuran jagorancin 'yan mata, mu matsa kaini don ilimi da horon 'yan mata ya bunƙasa, kuma su samu cin gishin kansu a ɓangaren ɗaukar matsayi da kuma samun tsayayyen aiki don su kawo tasu gudunmawa kan ci gaban ƙasa. Ina fatan ganin cewa shekara mai zuwa dukkan 'yan matan da suka samu horo tun harkon wannan tsarin har izuwa yau da muke a karo na hudu su ba mu shaida kan yadda suka zartar da horon a cikin yankin nasu kamar yadda a tsarin bayar da horon ya nuna su kasance abin kwaikwayo a cikin yankin su su kawo mana cikakkun bayyanai kan canjin da aka samu a yankin nasu Trichiasis wata cuta ce da ake kuda suke yadawa kuma take da dalilin rashin tsabta kuma tana iya janyo makanta da dundumi. Abdullahi Maina ya hiranta da Gambo Malam Ari masani kuma likita a likitar difa kan wannan cuta da kuma matakan garkinta. Le trichèse vraiment c'est un terme euh, purement médical. C'est une trichèse kalma ce ta likitanci tsantsa wani nau'in cuta ne wanda sakamako ne na cutar ido da ake kira trachom. Idan ba a yi magani ba tana ci gaba ta zama trachom interstitia bayan haka takan zama mai tsananin ciwo daga bisani ya ci gaba zuwa cuta mafi da tabo. Sannan mataki na hudu shine trichiasis shine kuma na karshe tana sama asali ne daga wata kwayar cuta da kudaje ke yadawa shine ke kawo makanta. Akasarin lamarin makanta a Afrika daga cutar trachom ne. Ana iya iya kaucewa wannan makanta ta hanyar yin tiyata kafin abin ya yi kamari gaskiya sai an ɗauki mataki kuma tsaftace wato yin amfani da ɗakin bayan gida a wanke waskokin yara a wanke hannuwa kafin a ci abinci da bayan an ci abincin ko kuma bayan an yi amfani da ɗakin bayan gida. Tsohon ministan ƙasar niger Sula Abdullahi Allah ya masa rasuwa a ranar jiya a Faransa bayan ya yi fama da rashin lafiya a lokacin da yake raye da shekaru hamsin da takwas. dan siyasa ya rike mukamin prime minister daga ranar 28 ga watan satumban shekarar 1994 zuwa 8 ga watan fabrairun shekarar 1995 a mulkin jamhuriya ta uku bayan shekara ɗaya bisa kujerar ministan kasuwanci daga shekarar 1996 zuwa shekarar 1997 ya yi ministan sufuri a mulkin jamhuriya ta hudu sannan ministan cikin gida daga shekarar 1997 zuwa shekarar da tara Allah ji ka musulmi. To yanzu sai kuma rahotonmu na musamman matsalar tsaro a yankin tilabiri da ke fuskanta tana kawo tasiri sosai ga ayyukan tattalin arziki musamman zuwa ga masu zane-zane eh, daga cikinsu dalilin rashin samun masu zuwa yawon buɗe ido babu aiki kun babu ciniki Malam Maru Hassan mai zane-zane a tilabiri ya bayyana wa Abdullahi Aziza Hasumi matsalolin da suke fuskanta. Yaya yanayin aikin ku na masu zane ya kasance a wannan rashin kwanciyar hankali? Gaskiya ba abu ne mai sauki. Can da muna samun aiki har ya kai muna zuwa wasu garuruwa kamar su Ayyaru muna samun kwantara na aiki sati ɗaya sati biyu kuma muna zanen allunan talla mu kai su Ayyaru har ma gaban Ayyarun. Yanzu ban ma iya zuwa don babu aikin yi kamar da. Sai dan ayyukan da muke samu na proje-proje shi ma jehi-jehi ne ba abin yi sai zama kawai abin bai da sauki. To a cikin wannan yanayi yaya kuke inganta rayuwarku? To muna nan dai wani bi muna samun kwantaragen furoje amma ba kaman da ba ina koyawa yara fasa'an aikin a lokacin hutunsu da yake basu da wani abin yi sai su zo shagona suna koyo kuma a cikin gari akwai uwayen yara da suka fito daga anzuru ayeru da ke matsoni da cewar suna bukatar yaran su su koyi aiki a wajena ni kuma ina ganin abin zai mini yauni amma na ajiye wata tambayar tallafi ga furojen nan don mu da 'yan alkalin zane ne muke aikin yanzu ko da na'urori ne ake aikin ba ni da karfin sayan su ko ina son ɗaukar yaran duka to ba sauƙin yin haka. To wani irin tasiri ne rashin kwanciyar hankali ya haddasa kan sana'ar da kuke yi? Babban tasirin da rashin kwanciyar hankali ya haddasa akan aikinmu kasancewa ban ma iya balaguro zuwa wani wani kuma gashi muna ganin yara ba wani abu. abin da za mu iya musu cewa da yaran mutanen nan da suka baro garuruwansu da ake kawo mani da kuma rashin samun aikin fasa'ar ta zane ba saukin yin haka. Wani kira gare ku ga matasa masu aikin fasaha? A lura da na yi na ga yanzu matasa na son aiki saboda ina gamuwa da yara da ke son su zo su yi aiki za ka ga yara cikin shago sun zo ba aikin suna zamne sai dai su sha shayi amma akwai makoma mai kyau tunda suna zuwa shago muna fatan a tallafawa kannan namu ni na so ma in buɗa cibiyar koyarwa to ban da halin girka ta sai dai wani bin ina ɗaukar yaran haka nan dai don ko ba iya kiyawa lacizo da ya zo ya kawo buƙatar ka ɗauki yaran shi wani bi yaran suna ma barin shago don suna zamne kwana biyu kwana uku ba wani aikin yi wannan shi ke karya musu hanzari. Trois jours sans To yana ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labar namu na sashen Hausa da gana studio Kalangu yanzu barin haɗa ku da Zainabu Abdu wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci kafin sannan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a huta lafiya.